successfully too. Today we are gathered. You are most welcome and we are most mai alfarma sarkin musulmi kenan alhaji sadu abubakar da ma tsohon ministan tsaron najeriya tiwa danjuma yayin da suke jawabi a ci gaba da bukukuwan cika shekaru 40 na ako kan mr shekarau angiyo na biyu a matsayin babban basarakin jukun a najeriya sarkin musulmin wanda tun farko ma sai da ya gana da shugabannin kungiyar musulmi a ukari ya kuwa bukaci al'umman kudancin taraban ne da ke kai zuciya nesa tare ku da kauce duk wani abu da ka iya kawo tashin hankali. shekaru da masu goce ba wajen shekara ina ji ko biya haka na zo wannan gari ukari a saukar yankin na zo gidan ga muka yi jawabai mutane masu ƙarfi masu daɗi domin zamanin shi ne karshen irin wannan tashin hankali da kake tsakanin yan uwanmu da shi ma da yake jawabi shugaban kasa muhammadu buhari wanda ministan harkokin wasanni solomon dalon ya wakilce shi ya ce dole sarakunan gargajiya su masu tallafa a yaƙi da cin hanci da rashawa da su ke yi a yanzu bari na faɗa muku a kowace al'umma da ta ci gaba akwai rawar da sarakuna iya al'umma ke takawa wajen kare al'adu da kuma yaƙi da munanan halaye cikin har da muguwar al'ada nan ta cin hanci da rashawa masarautun bai kamata su zama masu kare masu barna ba a kamata yi, su ma su zama kan gaba a yaƙi da cin hanci da rashawa dole mu yi da Allah wade da waɗanda kan saci dukiyar ƙasa daga bisani ka gansu a fadar sarakuna suna neman sayan sarauta domin neman shiga a wajen waɗannan sarakuna kai duk wani basarake ko kuma mai rike da wani sarauta da ke ma da hannu a cin hanci ya kamata ne a tube masa wannan sarautar any chieftaincy Hakanan mako Solomon Dalon mai mako kammala jawabin nasa ba sai fa da yi abin da ya saba. Baba kafin koma in zauna Hausawa sun ce wanda aka ba shi gashin masara makawo ba zai rabu da waka ba. Idan makawo ya ji shiru to an fara cin masararsa kenan. Al'umma gaba ɗaya ta kwararrafa da jama'a da suka taru a nan sun danga maka amanan gashin masaran makaho ba ba ba za mu ji ba to sai dai kuma yanda ake shagulgulan cika shekaru 40 na akuka al'umman yankin na ukari na mako ganin fa akwai wani hanzari da ba gudu ba game da halin da suke ciki a yanzu duk lokacin da gari kenan zaman lafiya na bunƙasa yana ci gaba na kawo wato yana tafiya a cikin gari ana iya samun komai da ake so na alkhairi da babban bukatuwanmu muna roƙo kasancewan zuwan sultan sarkin musulmi abubuwar da ya gani cikin idonsa da kuma kuskuri da ya samu muna neman adalci 'yan uwanmu da suke waje waɗanda suka rasa mahallansu a yi mana ainihin adalci su dawo cikin gidajensu mu kuma da muka haƙuri muke cikin ukari a banmu mu nemi abincinmu da ai kuma a mu da wannan biki shine kamar da shi ku iyaye ne makuwa da kuwa da musulmai da krista da masu tsafi dun nasa ne muna son a samu haɗin kai kamar da ake zama lafiya can kwanakin ba shekara talatin da suka shige ana nan tsintsiya madaurin kaɗa amma yanzu kuma abubuwan su ɗan tabarbarewa cikin shekara arba'in allah ya sa ya farfaɗo mana wannan haɗin kai na zamantakewa lafiya kamar da can muka san ake yi baya zamantakewan ukari da kewaye har zuwa su ibbi da ƙauyukansu gaba ɗaya. kawo yanzu hankula sun fara kwantawa a wannan yanki na kudancin jihar taraba wanda a baya ke neman koma kufaye sakamakon tashe-tashen hankula da ke da nasaba da rikicin kabilanci ko na addini ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya